matasan jam'iyyar PDP 25 ne suka nuna damuwarsu a game da rikicin jam'iyyar da ya kici ya cinyewa matakin da ya sa suke ganin lokaci ya yi da bangaren Alimadu Sharif da Ahmed Muhammad Makarfi za su kai zuciya nesa domin ɗaukan matakan ceto jam'iyyar daga halaka. Tsohon sakataren jam'iyyar PDP a Jigawa kuma shugaban ƙungiyar siyasa aƙida ta ƙasa Aliyu Muhammad Tukur Gantsa ya tsokaci daga Kausar murya. To a yau mun samu kanmu a wani hali na rigingimu da suke faruwa a wannan jam'iyya ne muka tari gaba ɗaya mu masu kishin demokaradiyya matasa masu kishin PDP masu kishin Najeriya da kuma ɗorewar ta a ƙasa da kuma akan demokaradiyya muka kan cewa akwai buƙatar mu yi kira ga wayannan shauran mazan jiya da suka kawo jam'iyyar PDP da su zo su taimaka da Allah da Annabi su kwato su gyara matsalolin da suke damun wannan jam'iyya tsohon mataimakin shugaban ƙasa alex ekweme da sula lamido da jerry gana da yoshiya ayu da adamu ciroma za su iya kiransu su ba su sharar akan abin da za a yi asasin tauna rigima A wannan yanayin taron ne Hajiya Yalwan Shata da ta ce ta yi jam'iyyar PDP har na tsawon shekaru goma sha shida. Tana ganin ya kamata ne manyan jam'iyyar su bi umarnin taron da aka yi a Fatakwal a kwana-kwanan nan domin ta haka ne kawai jam'iyyar za ta magance matsalolinta. Ina kiran waɗannan mutane su sauka in suna son jam'iyyar ta gyaru su ban makarfi saboda shi yake rike da mutane shi ya san siyasa shi ya san wahalar da mutanen suke ciki na siyasai shi ya san masu yin siyasa tsakani da Allah shi ya san wanda ba su yi tsakani da Allah saboda haka shawara da nake ba su wannan abun kunya ne ma abin da suke yi kuma ko a gidanku a gadan mulki aka ce ba a san ka sai ka hakura balle mulkin siyasa tunda mutanen nan sun da sun ci ga da suke so a bashi ya jaraba ya gani in ya iya wallahi alhamdu in suka ga kasan shi ai ƙura'a za a yi sai a zaɓi wani to ni abin da nake ba shawara kenan babban burin matasan dai na zaman rushe shingen da ke tsakanin shugabannin biyu wato alimadu sharif da ahmed muhammad makarfi domin ceto jam'iyyar pdp daga halaka madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya